da Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da dawowa daga wannan hutu da muka zuwa na rabin lokaci muna fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu to gafata wannan kun ɗauko littafi za ku nuna sai muka tsaye da ku kamar da shi muna fata za a dauko a dora insha Allah to labas insha Allah za mu karanta littafi ne na Ibn Hibban inda yake suna littafin nasa kamar yanda yake a fuskan masu kallo shine Kitabul Majruhin min al-Muhaddithin لابن habban al-mujallad تحقيق حمدي عبد hamdi abdulmajid دار ماذا daru السمائي daru السمائي بغاكينا buga inda suka buga shi daga sunan littafin za a fahimci mai littafin ya kunsa ahsantum tunda ya ce wanda aka yi shi mai tahqiqi ne wanda ya tahqiqi ya ce mishi mi Eh. ya ce mishi wato hamdi abdulmajid as-salafi shi ya ce makansa eh. as-salafi a wasu sunan littafin ma na majruhi oh, ok na'am cewa ya kitabul ahsantum kitabul majruhi na ahsantum daga eh, unwan da littafin shafi na ɗari da hamsin daidai ga inda yake raunata shi abdulmajid din ga ibaransa inda yake cewa abdulmajid hmm. na'am abdulmajid ibn abdulaziz ibn abi rawad المكي كنيته أبو عبد الحميد يروي عن مالك وأبيه منكر منكر الحديث جدا يقلب ماذا يقلب الأخ... يقلب ماذا يقلب الأخبار كمان يقلب الأخبار إيه. ويروي المناكير عن المشاهير <laughs> فاستحق ماذا فاستحق الترك فاستحق الترك إيه. وهو الذي يروي an ibn Juraish an Ata an ibn Abbas qala qala al-qadariyatu kufrun wa shi'atu halakatun wal haruriya bid'atun wa ma na'lamu al-haq illa fil murji'a wannan ibaran shi ibn hibban ne wacce ya rawaito za mu karanto hadisin ya samu asalin daga ibn abbas shi wannan hadisin na ƙarshe wanda ya ce alƙadariya eh. eh, me ake cewa kamar yadda ya karanta shi kamar yadda ya yi ta'abirinsa yake cewa kufurin ne wa a halakatun wal haruriya hmm. bid'atun za mu karanta shi a cikin littafin rafa minara shi ma ya kawo shi wannan ruwaya din za mu yi ishara a can insha Allah sauke a nan wuri yanzu mun gano inda ibn hibban yake cewa ibn habban yake cewa wannan mutumin menene yana da illa ma'ana yana da <laughs> illa shi abdulmajid ibn abdulaziz amma sai mu dawo akan mhm. dalili na biyu wanda muka kasance muna kawo masu kallon mu mhm. a cikin littafin rafa'ul minara mhm. inda ya faɗi wasu dalilai ƙwara hudu muka ce ba mu da lokaci mafaɗi hudun sai dai mafaɗi ƙwara biyu eh. mun faɗa na farko yanzu shine wanda mazhaba misali ko to yanzu za mu karanta na hudun wato wanda ya sa shi ma ake raunata shi abdulmajid eh. ibn abdulaziz wanda albani ya ce da'if ne wanda albani kuma ya tuhume sa da cewa shi ya ƙara wannan hadisin amma hadisin babu shi ga abin da yake cewa man takallama fihi asbab rabi hmm. man takal min asbab lazina hanu zakarna sabiqan eh, eh, daga cikin dalilan da suke suke sa ana raunata shi man takallama fihi bi hmm. jarhin فيه مبالغة وتشدد مردود هكذا وهو ابن حبان إيه. حيث قال في المجروحين مم. الجزء الثاني صفحة قرأنا الآن منكر الحديث جدا يقلب الأخبار نعم. ويروي المناكير عن المشاهير مم. فاستحق الترك انتهى مم. وقد نبه الحافظ في التقريب على إفراد ابن حبان بمقولة الترك وكيف يكون الرجل مستحقا للترك ويغيب ذلك عمن حدث عنه ووثقه كأحمد وابن معين وابن حبان يبالغ جدا في الجرح حتى قال عنه الذهبي في الميزان ابن حبان ربما قصب الثقة hatta ka annahu la ya dari ma ya kharuj min ra'asihi a cikin wannan littafi hmm. a shafi na 165 a cikin shi wannan littafi na rafa'ul minara ga abin da ke wanda aka suka dalili hmm. wanda muka ce yanzu a matsayin nabi mu a wurin mu eh. amma a wajen shi shi na hudu ne wanda ya sa wasu daga cikin hmm. malamai na ilmin rajal suke raunata shi abdulmajid da yake cewa menene duk mutumin da ya magana akan shakkun hifizinsa kasantuwar mm. satin da gabata mun yi magana akan cewa ana shakku ne akan hifizinsa to ma'ana shakku kan hadda ke santun kan hadda mm-hmm, mm-hmm. ma'ana yana da hadda ko bai da hadda ko bai da hadda mun faɗa a satin da gabata cewa an ce mutum hafiz hadda akalla ya zama to ya haddace hadisi dubu ɗari da mataninsa da sanadinsa shi ne ake ce ma hafiz a wajen ilimin hadisi saboda kenan man takallama fi yake cewa bi jarhin wanda ya magana akan shi akan shiwa abdulmajid mm. yake cewa kuma to ya yi mubalaga ce kamar ya wuce gona da iri ne ya zare sosai ya zare mm. sarki cewa wannan tashaddudin da ibn habban ya yi mardud ne ma'ana mun ba da amsa akan cewa abin da ya fada ba gaskiya bane akan abdulmajid yake cewa huwa ibn habban haythu mm. qala abin da ya faɗa munkir hadisi jiddan mun riga mai bayani yake cewa ai wannan mutumin mai ake cewa mai inkarin menene hadisi ne amma ce jiddan sannan kuma yakan ake cewa canza hadisi mm-hmm. ko bayan haka ne yake cewa hafiz ya faɗakar da ya farkar da mm. masu karatu akan cewa ko fasani shi ibn habban mm. yana fada wuce gona da iri yana da wato yana da zirewa a wajen mi a wajen wato maganan cewa makulata tark so tarin da yawa akan kawo rijal mm. akan kawo wato ruwat ɗin hadisi waɗanda suke mazajen suka rawaito hadisi eh. a wajen malamai na hadisi za su ce suka ne amma an a wajen ibn habban sai ce menene sai ce me ake cewa yastahiqu tark bai kamata a ɗauki hadisi ko ruwaya daga shi wannan mutumin ba ma'ana yayi ya yi da shi ya cika yawan faɗan wannan hmm. to shi mai wannan tafi yake cewa wa kai ya kuna rajul mustahiq littark ta ya za a ce wannan mutumin hmm. shine Abdul Majid ya cancanta a kyale shi eh, wa ya yajibu zalika amman kuma a ce wai kai gare ka kai Ibn Habban wato bayanan da Ahmad ya yi da Ibn Mu'in akan wato sukanta hmm. shi Abdul Majid suka yi duk wannan ya bace maka ne ma'ana wannan ya ɓace baka ga wannan ba a cikin littattafan su ne kai ibn habban eh. ya ce wannan abin mamaki ne hmm. shi ya sa shi mai a taqrib wato az-zahabi ya ce mishi mi ya ce wannan wato ya wuce gona da iri eh. kan yawan faɗan cewa at-tark at-tark hmm. tarka to shi na nan ke cewa ta yaya za a ce mutumin da kake tuhumansa da cewa yastahiqqu at-tark hmm. alhali ahmad ya yi ya ce siƙa ne abu dauda ya ce mine ne siƙa ne ibn mu'in ya ce mine ne siƙa ne mm. shine daga nan sai ke cewa wabnu habban yubalig jiddan fil jarhi shi wanda muka kawo littafin shi a cikin kitabul majruhin eh. yakan wuce gona da iri a wajen mai ake cewa in wa in ji az a cikin littafin shi na al-mizan al-i'tidal mm. wanda muka yi ma muka nuna masu kallon yanzu ba da jimawa ba eh. yake cewa yakan yi mubalaga sosai yakan wuce gona dari sosai akan mm. me faɗin cewa wane rawi wane ya cancanta a ce mishi mm. ne ya stahiqu tark ya cancanta kada a ɗauki hadisi daga wajensa ko ruwaya daga wajensa mm. sai yake cewa ibn habban ba kasaba ƙasa <laughs> ba anan wurin shi ma eh. istalahi ne <laughs> na masu ilmin rijal ƙasa eh. ba siqa da ya ce anan wurin daga mine daga qasab daga me ake cewa hida ne ainihin ne maka samu mai ake cewa qasab qasab wato mahauci ke mahauci eh. an gane ko eh. wato shi ibn habban eh. yakan ma abin da yake ma siƙa ne zai zo ya fede shi ce ai ba mine ne ba ba ka ba ne ba wanda za a yadda da shi wato kaga fiɗa ce ce ai abu ne yake kamar misali dabba ce take rufe amma in an zo aka feda ta aika kama an lalata ne ko kwarai da gaske to shi ma abin da yake so ya faɗi kenan na wurin wato shi hmm. suka ma duk wanda aka ce wannan suka ne to ibn habban yakan zo ya ce wannan mutumin ba mine ne ba ba ba ne ba hmm. hatta ka annahu kai ka ce shi wa ibn habban hmm. la yadari ma ya kharuj min ra'asi kai ka ce bai sa abin da yake fitowa daga cikin kwakwalwansa ba daga cikin wato mai yake cewa tunaninsa kawai yakan faɗi abin da yake so ne an gane ko eh. to anan in jiwa in ji shi mai wannan littafi na rafa'ul minara a cikin dalili na nawa kenan dalili na hudu na hudu mm. a dalilin na hudu karshen abin da yake faɗi shine mm. yake cewa ruwayan da nake ce muku na karanta a cikin wanda littafi a cikin littafi na shi wato ibn habban din mai suna kitabul majruhin ai mun faɗi inda yake cewa eh, eh, me ake cewa qadariya ce ko wa shi'a halakatun ce eh. yake cewa wa murji'a gashi nan zan karanta hadisin a cikin shi wannan littafin shi ma mai wannan littafin ya kawo mana hadisin hmm. yake cewa wala Allah dalilin da ya hmm. shi ibn habban yake yawan raunata wannan mutumin mai suna abdul majid eh. tana yawa saboda wannan dalilin ne yake hmm. cewa wa ka'anna mustana da maza ibn habban fil mubalaga fi jarhihi li abdul majid abi rawad marawahu fil majruhin qara'ana min tariq abdul majid an ibn jurayj an ata an ibn abbas qala al qadariyatu kufrun والشيعة هلكة <laughs> والحرورية Wa ma وما نعلم الحق illa fil murji'a tana iya yiwuwa abin da ya sashi shi ibn habban ne dinga raunata shi wannan mutumin saboda ya kawo wannan ruwaya din wacce aka samu daga ibn abbas mm-hmm. ibn abbas yake cewa daga wa wato wannan ruwayan shi abdulmajid ya ruwaito ta ne ne ibn abbas yake cewa daga mm. shiwa daga shi eh, me ake cewa shi abdulmajid ya rawaito ruwaya din eh. afwan daga ibn abbas eh. yake cewa alqadariyatu menene kufran alhali kuma ruwayan ba daga ibn abbas bane ba to ma'ana abin da ya faɗi wannan hmm. ba haka bane kaman me ake cewa wadda'una ne masu kirkiran hadisi eh, su zauna su shiga da shi cikin wato addinin su ce daga ibn abbas shi kuma hmm. kaga ibn abbas menene almajirin al-imamu ali alaihi salam to gane ko to shine yake cewa anan wurin tana yi wa wannan dalilin ne yasa shi ya raunata abdulmajid ibn abdulaziz yake cewa kadariya kufrun ne kadariya hmm. wace shugabanta shine gilan to gilan al-qadari eh. ba kuma kadiriya ba a gilan ba wancan abubakar me ake cewa gilani ba shi ba wannan eh. gilan a sunan shi al-qadari hmm. dan me ake cewa shi dan kusan kufa yake a lokacin zamanin halifa eh. na umayyawa halifa eh. umar abdulaziz eh. a lokacin nan wannan mazhabi din ya yi mi ya fara bayyana ita kadariya din to amma shi hisham ibn abdulmalik hmm. wanda shi ma daga cikin wato halifofin da suka suka mulki ta wannan duniya din ba bisa shari'a ba shi ya rataye shi a sham ya rataye wannan shugaban mai wannan kadariya din shine gilan din to shi yake cewa kadariya kufrin ne hmm. shi kuma yake cewa shi amina ne hallaka ce bai ce dai kafirci bane sai ce mice ce halaka ce daga nan sai yake cewa ne haruriya ita kuma mice ce bid'a <laughs> haruriya waɗansu mutane ne su ma hmm. wato sunan khawarij dai ne haruriya din eh. khawarij ne wato wani suna ne na khawarij mana suna suka bambanta amma aikin da aqida da harura alƙarya ce tana kusan kufa eh. a iraki aha muna iya cewa wani bangare ne na khawarij wani bangare ne na khawarij amma dai su ne haka ne lokacin da al-imam ali alaihissalam ya dawo daga yakin siffin eh. suka fara suka samar da wannan mazhabin nasu mai suna shi mai ake cewa haruriya saboda ai sunan alƙarya ce harura harura kusan kufa ne wacce take yanzu a iraki eh. alƙarya ce wato ƙauye ne a kusan kufa hmm. to mutanen wannan alƙaryan eh. su ne suka yi ma imam alimi suka fita daga addinin musulunci kuma suka fita daga wato me ake cewa daga wilayanci na al'imamu ali alislam jagoranci hmm. al'imamu ali alislam a lokacin da ya dawo daga yaƙi na sifin eh. sun kai wajen su dubu shidda sun yi ƙoƙarin su da hayaniya amma sai ibn abbas wanda yake almajiri ga al'imamu ali ya je tarbe su a wannan gari din daga cikin wannan dubu shida din mutum dubu biyu suka musulunta suka mi suka koma suka ba al'imam ali hudun ne dubu hudun ne suka watsu su ake ce musu haruriya to su yake cewa su yan bida'a ne yake hmm. cewa ba mu san wata mazhaba ba ta gaskiya in ji wa hmm. in ji abdulmajid ibn abdulaziz hmm. ba mu san wata mazhaba ta gaskiya ba sai murji'a wato mazhabar da yake akai da shi da mahaifinsa eh. to shine ibn habban yake cewa wala Allah saboda wannan mai wannan littafin kai rafa'ul minara yake cewa wala Allah saboda wannan ruwayan ce eh. ibn habba ya dinga cewa wannan mutum ya yastahiqu madha a tark ya cancanta kada karɓi ruwaya daga hannunsa amma da shi ya kawo ƙarshen magana inda yake cewa alhasilu. Hmm. ba mu da lokacin da mu cewa sai mun karanta duka mun dai faɗi abin da yake matlab wal hasilu anna rajula kama eh. qala mu'asiruhu ahmad hmm. wa ibn mu'in thiqa wa man takallama fihi fa kalamuhu mardudun hmm. la yuntabah ilayhi حاكم. ومن أجل هذا اعتمده مسلم في صحيحه وأخرج له في أصوله ولهذا قال الحافظ الذهبي في من تكلم فيه في من تكلم فيه وهو موثق صفحة آه، ماذا في ميزان في كتاب آه، الذهبي يعني تقريبا إيه. تقريبا ماذا ذهب تقريبا الذهبي آه، قال أن هذا ثقة يعني أن عبد المجيد ابن عبد العزيز ماذا؟ ثقة نعم. ثقة مرجئي دائية غمزه ابن حبان فكلام الذهبي يصرح بتوثيق الرجل وهو عبد المجيد نعم وأن بدعته هنا بدعة ألباني وأن بدعته وكلام ابن حبان لا يؤثران fi thiqatihi wa in kana lahuma ta'athir lama sarraha bi tawthiqihi fatanabbah wallahu a'lam bis-sawab in ji mai littafi na rafa'ul minara yake cewa abinda kalar ko natijar da muka kai gareta ta akan shi wannan mutumin cewa dai shi wannan mutumin abdulmajid ibn abdulaziz wanda albani ya ta kokarin ganin cewa ya rauna tashi bal ma ya rauna tashi din akan cewa bai yarda da shi ba hmm. ruwayansa kaman me ake cewa hmm. ba asalin ruwaya bane ba kaman wato daga gare sa ne shi ya kirkire ta shi ya kirkire ta ahsantum hmm. to shi mai rafa'ul minara yake cewa wannan mutumin mutanen da suka yi zamani tare da shi sun ce suka ne su wane na mutanen su ne ahmad da kuma ibn mu'in sun ce suka ne sakinan duk wanda ya magana akan wannan mutumin fa kalamuhu mardud sau kenan wannan eh, duk wanda ya magana akan wannan bawan Allah to ba za mu karbi maganansa ba a kansa. wala yunta maza la yunta bah ilaihi kar ma a yi mi kar ma a kalli abin da shi wanda yake so ya saki wannan bawan Allah kar a kalli me ake cewa eh. abin da ya magana akai dan haka ma ne in ji shi mai littafin yake cewa muslim a cikin littafin shi na sahihi eh, ya dogara akan ahsantum ya dogara akan shi wannan bawan Allah din hmm. an gane ko daga nan yake cewa hafiz a cikin littafin shi ya ce menene mm. fiƙa ne mun karanta yanzu a cikin littafi ma na mi na mizan da itidal shi ma ya ce menene fiƙa ne saboda haka kenan fiƙa ne murji'iyyun dan mazhaba ma'ana mazhaban murji'a ne ne yake cewa da'iya eh. mamanan da'iya wato waɗanda suke mi ake cewa na'am haka ne ba su kira kenan na'am na'am akan ita wannan mazhaban tasu hmm, yake cewa gam ga mazahu ibnu habban mm. ibnu habban ya yi mi ya tsananta a kansa ya yi tashididi sosai akan cewa wannan mutumin bai cancanta ba a karɓar waya daga hannunsa saboda kenan me yake cewa a ƙarshe ke cewa zancen da azhabi ya yi a cikin littafin shi mai suna a taqrib eh. yake cewa yakan nuna mana a mm. fili karara akan cewa shi wannan bawan ne ne fiƙa ne abinda kuma albani ya tafi akan shi na bida'ansa na ƙoƙarin ganin cewa ya rusa wannan mutumin saboda wata maslaha tashi eh. da abin da ibn habban ya faɗa layu eh. asirani fi siqatihi ba za su yi wani tasiri ba akan wajen cewa wannan mutum menene ne. ko da kuwa da a ce kuma da a ce kuma maganganun suna yi tasiri misali da a ce maganan albani mm. da maganan ibn habban da a ce ta yi wani tasiri eh. to da shi azzahabi da bai mi ba da bai sarraha ba da cewa menene mm. da bai fito ba fili karara eh. ya faɗa ma duniya ya rubuta a cikin littafinsa akan cewa wannan mutumin tsika ne da mai mizanul itdal shi ma bai fito ba fili ce menene wannan mutumin tsika ne saboda kenan zancen albani eh. bid'an albani kamar da shi faɗa bid'atu albani ce da kuma abin da ibn habban ya faɗa eh. la yu'asiran ba su da wani tasiri akan wannan bawan Allah saboda kenan yanzu natijar da muka kai a kanta eh. Shi ne wannan bawan allah eh. duk irin wato abin da shi albani ya yi mun eh. gano cewa ya yi shi ne saboda wata maslaha da ahsan tashi ta kansa hmm. amma dai ba wai saboda me ake cewa ba ba wai saboda ya bibiyi doka ba ta ilimi na hadisi domin ya mi ake cewa ya inganta wannan mutum ko kuma ya launa tashi inda ma ya dai bi kan san zuciyansa ne wannan kuma cin amana ce ta ilimi bai kamata a ce an yi haka ba wannan a takaici dangane da abin da ya shi wannan bawan Allah kenan na mun san ko malam ya tambaya <laughs> to mun gode sosai wani lallai bayanin ya fito sosai kuma muna fata masu kallo lallai abin ya fito musu dangane da shi wannan bangare na ita wannan ruwaya da take bayani cewa ana bayyanarwa da manzon rahmatullahi ayyukan bayinsa wanda suke aikatawa a doron ita wannan duniya din duk da cewa shi manzon rahama ba yana raye ne tare da mu ba amma dai yana wannan ruwaya tana nuna cewa yana raye kuma yana ganin ayyukan da muke aikata matsayinsa na manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma jama'arsa ko kuma mutanen zamaninsa to kusan Ishkali ko kuma matsal da ake da shi malam ya warware mana cewa hadisi biyu ne wanda mai ruwaya ya rawaito ma'ana hadisai biyu ne suka fito ta hanya ɗaya ba kamar yadda shi a albani yake nuna cewa hadisi ɗaya ne aka yi masa ƙari lallai malaman hadisi sun bayyana muhammad sun rawaito a cewa hadisai biyu ne da sanadi ɗaya ko kuma da mai rawaito ruwaya ya rawaito ta hanya guda ɗaya to abin da za mu so mu je sai dai bayan an tabbatar da shi wannan hadisi din haka yake da ingancinsa abin da ya kunsa haka yake lallai manzara masu alaihi wa alihi wasallam duk da muna ganin kamar baya cikin mu to amma dai yana tare da mu to kuma lokaci guda akwai ruwaya wacce ba mu sanya malam zai hada ta da wannan ba akwai ruwaya wacce take bayani ita ma kusan tun muna kanana dai akan karanta kuma muna jin ta cewa ranar tashin kiyama a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi zai ga al'ummarsa zai zo yana al'ummarsa al'ummarsa ko kuma zai ga sahabbansa ya ce ga sahabbansa ya zo zai cece su sai a dakatar da su a yi wata hanya daban da su ya tambaya a ce baka san me suka aikata a bayanka ba to a lokaci guda ita wannan ruwaya tana nuna mana cewa ana bayyana masa ayyukanmu a lokaci guda kuma ga wata ruwaya wacce take bayyana cewa lallai mazarhama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san abin da waɗannan mutane suka aikata bayan babu shi a wannan doron duniya ba don haka ba su cancanci su kasance tare da shi ba a waccan duniya din ma na ranar tashin kiyama to san muhallin shaɗin ba wai ita ruwa ba shin za a yi haka ko ba za a yi haka ba mai ingancinta a'a ya za ta haɗu da ita ruwa yadda aka gama bayani a kanta wato hadisi na alhauda kenan na'am eh so mu kawo shi a wancan kan tafki ba eh kwarai da gaske na'am hadisi al ne wanda cikin littattafai imam kuma sahihaini din nan muslim da buhari sun rawaito wannan hadisi din cikin musnad ma ya rawaito haka amma nan ina da littafi mai suna sahihul buhari wance buhari kamar yanda yake kan makaranta shi da hausa kenan mu ce buhari sahihul bukhari a cikin littafin akwai babi da yake da babobi mai suna kitabul eh, fitan ko kuma kitabul eh, riqaq hmm. ya rawaito shi wannan mai ake cewa ita wannan ruwa wanda muke ce mishi hadisul fitan wanda in na fuskanci abinda kuke magana akai yana magana ne kan inda yake cewa la tadari din nan kaga anan wurin kuma shi wannan hadisin da muke magana muna magana akan cewa akan bijirowa da manzan Allah shi wannan hadisi mai suna ardul a'mal eh. wanda ake bijiro manzan Allah da ayyukan al'umma kaga kenan in aka bijiro mishi da ayyukan al'umma mai yake nuna cewa yakan nuna cewa manzan Allah ya san dukkan ayyukan mutane amma can gashi na tashi alƙiyama kuma Allah ta'ala ya ce mishi menene la tadari maza ma ahdasu maza maza hadasu maza aw ahdasu afwan eh. ba'dak yake cewa baka san abin da suka aikata a bayan ka ba kaga can ya nuna cewa manzan Allah bai mi bai sani ba nan wannan iskal ne na wahabiyawa kuma sun saba mm. kawo shi wa iyaz billah har ma sukan faɗi wata kalma eh. wacce bata dace ba babu akhlaqi babu wato ladabi a wajen faɗanta akan manzon Allah sukan ce mishi wato jahila la ya wato jahil ne a wannan bangare din wannan kuma eh. yayi muni sosai wannan sukan faɗi da bakin su sannan kuma ma yanzu cikin muqarrarat din su cikin littattafan da suka rubuta sun dawwana cewa mai ake cewa jahilan nabiyu wato bai sani bane ba an gane ko wannan latadari din mm. alhali babu cin karo za mu karanta masu kallon ita waya din a cikin sahihul bukhari inda yake cewa ga littafin wala Allah na iya nuna mana shi sai zaman mun ga me yake faɗa akai haka ne sahihul bukhari mm. al almusnadu as-sahih mm. al-mukhtasar min umuri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sunanihi wa ayyamihi تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن آه، ابن إسماعيل البخاري الجوفي كما عندك شو المولود ببخارى سنة 194 آه، هجرية والمتوفى بسمرقند آه، سمرقند سنة 256 آه، هجرية أشرف على طباعته وتصحيحه والتعليق عليه الألامة محمد الذهني المجلد الرابع دار النوادر رياض كنا ايه و اتكن شي وانا لتافي المجلد الرابع ما كتي المجلد الرابع دين نان زي كما كمان جزء ان تقوس كينا تو نعم المجلد الرابع ايه تند مجلدي تكن سا جزء بيني almujallad rabi zai kama juz'i na takwas ahsantum ga ruwayan inda take cewa juz'i na takwas shafi na tamanin da shida hmm. yake cewa kitabul fitan ya fara da bismillah rahman rahim kitabul fitan hmm. ga abin da yake cewa haddasna ali ibn abdullahi haddasna eh, bishr ibn eh, sarriyi haddasna nafi ibn eh, umar an ibn abi mulaika qala qalat asma'u anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kamar da rubuta mm. ana ala haudi an ziru man yaridu alayya mm. fa yu'khadhu binasin min duni fa aqulu ummati mm. fa yaqulu la tadri mashau alal kahkara wa qalabnu abi mulaika allahumma inna na'uzu bika mm-hmm. an narji'a ala aqabina aw aw maza aw nuftan mm-hmm. abinda ruwayan take cewa daga ali dan abdullahi shi ke cewa haddasna mm-hmm. eh, bishir bishir ya ba mu labari dan sarri eh. shi kuma bishir ya ce wanda ya bamu labari shine nafi ibn umar shi kuma na fi yake cewa daga ibn abi mulaika shi ya bas labari shi kuma ibn abi mulaika yake cewa qalat asma'u asma'u ita ce take cewa eh. ita kuma daga manzan Allah take cewa qala shi mm. manzan Allah ya ce ana ala haudi ni zan tsaya akan tafki na kan ƙoramata in jira waɗanda suke masoyana an ma man yaridu maza alayya mm. fa yi ma maza Binasin ni zan shiga mutane suke na kirki eh. waɗanda suka yi aiki na gari a eh. wannan ƙoramar su zo su sha saboda ni in ji manzan Allah amma idan mutane suka zo akwai waɗansu mutanen da shi manzan Allah ya san su eh. fayi ukhaz binasin za waɗansu mutane za su zo su sha wannan ƙorama din sun rayu tare da manzan Allah hmm. balma can cikin wata ruwaya kamar inda faɗa cewa ya mi hmm. ashabi wadda makaranta muna da lokaci aka yi mi ya ce an hana su fa yi'u khas maza binasin mm. mm. bai faɗi mai ake cewa ba binasin na kira ya kawo wato su mutanen eh. mai ake cewa binasin ya ce can wani wuri ke cewa eh. bi wani wuri cewa mai ake cewa eh. jama'a a cikin wani surawi amma nan cewa binasin min duni da yake lokaci yana ta haramu an gane ko <laughs> na an bari karanta da sauri ke cewa za a hana wasu mutane sai ke cewa me faqul ummati sai manzo Allah ce manzo ya ce Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'umma ta ce na san su Eh. fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce mishi menene la tadari hmm. ai baka sani ba cewa mashaw alal mai ake cewa kahakara hmm. sun wato sun tafi akan san ransu eh. ba su tafi akan abin da ka bar su akai ba sai shi ibnu malaika yake cewa Allahumma inna na'uzbika madha min an hmm. eh, bika an narji'a ala aqabina ya Allah ta'ala muna neman tsari daga gare ka kada ka sa mu canza daga abinda manzon Allah ya bar mu anan mahallin shahid kafin eh. kan tarwaya ta bin da lokaci yayi shine eh. cewa la ta dari da yace anan wurin eh, za mu iya dakata ka san turkunci lokaci ya sai zama tumu zuwa ba haka ne to gafata wani muna godiya sosai insha Allah kuma za mu bi ku bashi zuwa sati mai zuwa insha Allah sai a fitar mana da ya za a hada wannan hadisi da kuma wancan hadisi da ya gabata a fitar da natija insha Allah muna godiya sosai muna fata sati mai zuwa za kasance tare da mu to masu kallon mu saboda karancin lokaci ga shi malam ya ɗebo karatu wanda la san lallai ana buƙatar sa ta yadda za a haɗa wannan hadisi ɗin warware shubuhohi da ah, abubuwa makamantan irin waɗannan sai dai lokaci mana halinsa. muna fata za ku bi mu bashi zuwa zama na gaba a sati na gaba insha Allah malam zai dora daga inda ya tsaya yanzu lokacin ku ne za mu ji daga gare ku amma kafin nan za mu je hutu kamar yadda aka saba insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya ko kuma sai mu ji daga gare ku kai afwa kasance tare da mu muna godiya Hamudu ba da dukkanin halitta ma Allah bai yi ta ba da dukkaninmu ma ba mu ba mu san kuma kanmu ba dukkanin saman me an same shi ne da samuwar manzo duka ba rahama Allahu ya samar da halitta don maki ya ɗauka kaɗan adam akan dukkanin taliki sannan bayan haka mu ya fifita mu da arziki ma'ana mun arziki da